الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يا بركة وحقكما السلام عليكم ورحمة الله بركة da saduwa أولا يلي نكرتين نا kwanakin watan zulka'ida wata na goma sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan uku wato watan bature shekara ta dubu da dari tara da kuma tasa'in da takwas dan ci gaba da mu na biyar a cikin wannan littafi na bulugul maram a wannan masallaci namu mai albarka na kofar gidan marigayi Allah ya shafa a nan cikin garin za mu tashi babin wudu babin wudu haka ne ko wato za mu tashi babin da yake magana akan alwala hadisan da za a koro karkashin wannan suna magana ne dangane da abin da ya shafi alwala an abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا باب الوضوء باب ديكي مغنى أكل الولاء لفظ الوضوء على رأسي سنسروي تنيدك كلمة الوضاءة الوضاءة بالحمزة وتولي كده الحسن والنظافة lafazin alwudu ala rabbi yana nufin tsafta yana nufin kyautata abu yana nufin wanke abu amma a tsari an ta kuwa shine gudanar da ruwa a waɗansu gabbai guda hudu gudanar da ruwa a waɗansu gabbai guda hudu hannaye sai ko mai fuska sai kuma kafafu sai kuma kai wannan ba shine alwala ba alwala tana da wani fage ba wannan ba hannaye sai fuska sai kuma kafafuwa guda sai kuma kai a cikin kuma waɗannan gaɓoɓi akwai inda ake wankewa akwai kuma inda shafa ake ba wankewa ake kun fahimta da kyau wannan ita ce alwala to sai ya koro hadisi na Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sai da aminci tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annahu kana lalle shi annabi ya ce laula an ashukka ala ummati ba dan kar in matsantawa al'ummata ba la'amartuhum bisiwa da na umarce su da yin aswaki ma a kulli wudu'in tare da kowace alwala laula an ashukka ala ummati ba dan kar in matsanta al'umma ta ba laula an ashukka ala ummati ba dan kar in matsanta al'umma ta ba la amartuhum bisiwa to da na umarce su da yin aswaki ma a kulli wudu'in a wurin kowace alwala tare da kowace alwala sai mutum yayi aswaki wannan hadisi akhrajahu malik wa ahmad imam malik ibn anas ya rawaito wannan hadisi haka kuma imam ahmad bin hanbal haka kuma imam an-nasa'i wa sahaha kuma ibn khuzaima ya inganta shi a matsayin hadisi ne ingantacce wa zakara al-bukhari ta'liqa imam al-bukhari ya ambace shi a matsayin hadisi mu'allaq abinda malaman hadisi suke kira al-hadith al-mu'allaq shine hadisin da aka shafe mutum daya ko sama da daya daga farkon isnadinsa kun fahimta da kyau kun san hadisi yana da isnadi kafin a je kan matani dan darasin mu bayan mun yi bayani akan menene al-isnad ko mun yi magana akan menene al-matan to isnadin nan yana da farko yana da ƙarshe farkon isnadi shine daga inda marwayin littafi ke haddathana fulan ko haddathani ko akhbarana ko akhbarani ko anba'ana ko anba'ani dukkan shi wannan farkon isnadi kenan imam al-bukhari yakan ce haddathana abu yaman dan abu yaman sai ne daga cikin malaman sa daga nan ya ko malamin sa ya faɗa masa ya ko malamin sa ya faɗa masa har a je kan sahabin da ya rawaito hadisin daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a je kan makura wanda ya magana kin annabi ne sahabi ne waye ya magana a je dai makura imam al-bukhari zai faɗi malamin sa haka yi imam an-nasa'i ne ma zai faɗi malamin sa haka idan imam malik ibn anas ne kowa zai faɗi malamin sa to mutumin da ake ambata na farko a wanda za a ambata na farko a ce na kula to nan ne farkon sanadi to malaman hadisi suna da salon riwaya wani lokacin mutum a namakon ya ce haddasa kula ya faɗi sunan malamin wanda daga shi ya wannan hadisi sai ya shafe sunan malamin nasa sai ya kawo malamin malamin sa wanda kaga ba shi ne ya ji kai tsaye daga wajen sa to irin hadisin da aka shafe mutum daya daga farkon sa a wurin malaman hadisi wannan sukan ce hadisin mu'allaq hadisi mu'allak wato wanda aka shafe farkonsa shin an shafe daga farko har zuwa ƙarshe sunansa dai mu'allaq ko kuma an shafe farko ne mutum daya muallak an shafe na ɗaya da na biyu da na uku kadai mu'allaq almuhim da ya an fara shafar mutum daga ina daga farko ko an kai karshe ko ba kai ba ko an shafe sanadin gaba daya duk dai sa hadisi mu'allaq kuna fahimta da kyau to hadisi mu'allak a wurin malaman hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai za'ifai to amma shi imamul bukhari idan ya kawo hadisi mu'allak yana kawo shi ne da sifa iri biyu ko ya kawo hadisin mu'allak bi sihatil jazmi ko ya kawo hadisin mu'allak bi sihatil tamridi wato akwai salon magana a wajen malaman hadisi wanda da ita suke kallo su ga wani irin magana yayi idan ya ce an ruwaito daga wani كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا إيتي أنت النبي أتي أرويت النبي أتي أيهكيت النبي أتي duk abin da ya kawo shi a siga ta mabani lil majhul to wannan ita ce sigatul tamridi a wajen malaman hadisi abin da suke nufi yayin da aka ruwaito wani hadisi da irin wannan sigar wannan izina ce na cewa hadisin sahihi ne in inda imamu bukari ya kawo shi haka to siga shi na cewa wannan hadisi zai yi amma idan ya kawo bi sigatul jazmi sigan da ke nuna tabbas abin ya faru qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai kawo sanadi ba kawai ce qala rasulullahi annabi yayi kaza annan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza kaza kaza to wannan yana kawo shi bi sigatul jazmi kenan irin wannan ana kawo shi a matsayin hadisi sahihi ina fatan kun bayyana kar mu tafi da nisa hadisin da ingantacce ne mu'allaki ne ba mu'allaki bane ba hadisin ne wannan ingantacce ne wanda muke magana a kansa saboda haka waɗanda suke yan wani almajirai kuma sun fahimci yaran da ne ne mai hadisi mu'allak waɗanda ba haka ba kuma sun ji wani abu wani abin da su ba sai ji hakuri wani lokacin sa fahimta a ta kai wannan hadisi ne ba shi kenan ba to hadisi ne ingantacce to me wannan hadisi ke koyarwa annabi ce laula an ashukka ala ummati ba dan kar in tilasta ma al'umma ta ba la amartuhum bisiwa da na umarci su da yin aswaki ma kulli wuru tare da kowace alwala wato annabi ya ki yin umarni na dindindin cewa a kowace alwala ai aswaki dan jin tsoron me tilastawa al'umma to sai ya kasance bai yi umarni wani dindindin wanda zai fa'idantar da wajibi wannan bai yi ba amma mutahabbanci yana ne da haka hadisin abin da yake nuna wa me hukuncin yin aswaki alwala wajibi ko mutahabi mutahabi ba wajibi bane ba mutahabi ana bukatar auren alwala mutum ne aswaki to menene kuma aswaki amma ne kuma aswaki shine itacen da zamu saya a wurin mutumin da aka sani yana sayar da aswaki sanannen itace da zamu saya ko mu karya a jikin itaciya mu goge hakorin mu da shi to abin da ake nufi da asiwaku a larabce shi ne goge haƙori da kowane irin abu inda da itace ne da sanda ne in ma kasa dan ya sanka kasa ka dirza sunan ka ne aswa wannan ba kuskuren baki bane sunan sa aswaki ko da ya sanka kasa ya sanka kai ne me kai kenan ki idan ka sa ruwa ka kada shi ka kada shi ka tomar ya zo ne kenan kurkuren baki shine ne mabmar wannan aswa wannan al-mabmar to da haka yanzu hukuncin sa dan sa in dirra shi a cikin baki na a cikin alwala ne hukuncin sa mutahabi wannan zuban ruwan kuma a baki wanda zan daure abin da bisu da ko da yatsa ne ko da itace ne shi kuma hukuncin sa daban bayanin da zai zo nan gaba dan wannan shine kukuran baki wannan shine aswaki Ya ba da duk wani da kyau saboda ga shi aswaki daban kurkure baki daban to shi aswaki da yawa daga cikin malamai suka ce ba a yin sa dole sai da itace imma itacen nim wato dalbejiya kenan a wata hausar ko itacen nim ko dalbejiya imma itacen da yake mai suna shiwa kuma da shi aka fi sani imma kowane irin ɗan itace ka samu kakari su magiya ko sanda ka tattara za ka fitar da abin nan sunan sa shiwa wanda suka ce dole sai da wani itace za ka yi wanda suka ce banda itace ko da mai kai sunan sa shiwa ko brush ka sa ka goge sunan sa shiwa din ma ka samu kai ta daddarzawa sunan sa shiwa dan yatsa ka sa ka za sunan sa ne a shiwa magana ta gani annabi ya ce a cewa bai sai ce mana abin da za a yi ba sallallahu alaihi wasallam da haka sai farko ba abu ne kai da abin da kake so nima in yi da mai da abin da nake so matakar kare a sai ne a cikin wata harkar eh mai ruwa annabi sallallahu yana yi da ita yana yi da yadda لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ma'a kulli wudu'in wato wannan sai ke nuna mustahabbin goge hakori idan mutum ya zo alwala ke to wannan gogewar a ina zaka yi a daidai wurin kurkuren baki lokacin zaka sa ruwa a baki ko kafin ka fara kurkura ka fara alwala kafin ka fara alwala kafin ka fara alwala zaka kun bayyana da kyau to hukuncin ta kuma wannan aswaki hukuncinsa ya shafi mai azumi da wanda ma ba mai azumi ba yadda ba wanda baya azumi zai iya yi haka ko mai azumi ma zai iya yi to tunda mace hukuncin sa ya shafi har wanda yake mai azumi mustahabi ne shi ba ya shi to yaya zai da dai itacen da yake da dano ya halatta ya ko bai halatta ba ya halatta da shi ko ya halatta ko dai itacen na da zaki ko yana da zaki wajen kurkure wajen yin aswaki da shi ya halatta ko danye ko busasshe ya halatta idan ka yi amfani da brush wanda zaka sa man goge kori kamar makilin ko kofsidan ko ma duk wanda zaka sa ya halatta karkari ka ce yana da dandano a bakin ba aka tambayi abin nan abdullahi dan umar ko abu na ta cikin wani sahabi ko dare aka ce ka ce ya halatta mu sa abin nan a bakin mutum kure muna cikin azumi yace bayan ko yana da tsiro yace ruwa ba da dandano kuma kike sa a baki ka ruwa ina dandano ko ba da abdullahi dan abbas yakan je kasuwa idan yana azumi zai sayo madi ko zai sayo zuma ko zai sayo wani abu mai dandano sai aka yi bude zuma mun ji aka yi dan ya yake da ya ji mai daɗi sai da ta daɗi ya gaba har sai ya ji mai daɗi illa ya ka idan ya dandana sai ya furza baya haɗewa me azumi ya halatta wannan me azumi sai ya halatta da dandana ne yasa duk duk asar na cikin Sayyid bukhari <laughs> bukhari babu ya kan wannan babu bukari ya kan wannan kun da kyau eh, na eh. ba da niyya ba ne ya kai ba komai ya halatta ya kai ba komai ya halatta kana injin nika kana ta jan kular da garin yana kai kawo ko kana kai da fulawa a kasuwa har ka rinke min garin a makogarin ka azumin kana nan ba sauki mai injin nika ko yi ya kuji saboda gari na kai kawo shi ya kun yi ake so bai ba duk wannan malamai sun yi bayani a kan sun gama don akwai wannan karamin littafi a wannan babin mai kyau sunansa hakikatu siyam na shekul islam ibn taymiyyah yana da matukar kyau ko zafin ma'ad fi khair da ibad na ibn al-qayyim al-juziyya da sauran littattafan da suke da damuwa da abin da ake kira fikrul mukaran wato comparison a duniyar fiqh sai wane ya ce wane ya ce ga dalilin wane ga dalilin wane ga maganar da tafi karfi saboda dalili kaza to kar mu wuce da yawa ko a take a akwai ya halatta da mai azumi da wanda ba mai azumi ba kuma ta ko illa da malamai suke tsakanin ta wai mai azumi zai ko ba zai ba wadan suka ce ba zai ba su wai suka ce ba zai ba imamu shafi yace mai aswaki mai azumi ba zai aswaki ba aka ce saboda me yace abin da yasa shine saboda asalin mai azumi ana bukatar bakinsa ya kasance yana da wari wannan warin bakin yana tabbatar masa da falala wajen Allah dan Allah ya faɗa cikin hadisin kudufi hadisin da cikin na la khalufu fami sa'ini atyabu inda Allah min rihil warin bakin mai azumi shine abin kauna wajen Allah sama da kancin turare sai malaman suka zama masa da martani suka ce wannan bai ana kai asuwaki ba domin warin bakin mai azumi ba daga jikin hakorinsa yake fitowa ba yana fitowa ne daga can ciki saboda idan mutum ya daɗe bai ci ba bai sha ba tsawon awa hudu biyar shida goma to kuma duk tsantarsa sai bakinsa ya rinka wari warin ba daga cikin bakinsa yake ba can yake daga cikin cikin sai yake gowa da haka goge baki baya hana samun nan wari kun bai da kyau saboda haka wannan yana nan da haka imamu malik ibn anas imamu darul hijra da shi da imamu ahmad bin hanbal suka ce mai azumi ya ce aswakin sa ba wani abu akan sa waɗanda ne kawai suka ce wani azumi ba zai ba a takaice dai maluka ma su ce cewa mai hukuncin yin aswaki cikin wala musahabi wa an umrana anna usmana da'a bi wudu'in fa ghasala kaffayhi thalath marrat ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توسع نحو وضوئي هذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توسع نحو وضوئي هذا muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi daga Umran shine wato Umran wanda yake maula ne na Usman dan Affan asalinsa wato da aka je yaki aka kamo shi a matsayin fursunan yaki kan da bin wani ya kamo shi sai kuma ya fada hannun Usman dan Affan daga baya kuma sai ya musulunta shi kuma Usman dan afan sai ya yanta shi sai ya zama maula ne na Usman ibn Affan an fahimta ko to shi wannan umran shi aka ci wannan hadisi daga wajensa yace anna usman da'a bi wudu'in lalle usman dan affan yayi kela yayi kira ya nemi a kawo masa ruwan alwala alwudu ruwan da ake alwala da shi alwudu kuma ita alwala kanta wannan mun gabatar a can darasin baya ko dan ku riga tunawa kar kamata da'a bi wudu'in usman dan affan ya nemi a kawo masa ruwan alwala fa ghasala kaffaihi salasa marratin yanzu zai alwala ne a aiki fa كفيه ثلاث مرات marrati sai ya wanke hannayensa biyu har sau uku alkaffu nan daga wayan hannu abin da ya shafi kafin hannu da yan yatsu shine alkaffu na dama da na hagu wannan kaffu wannan kaffu fa ghasala kaffaihi sai ya wanke hannunsa guda to wannan wanke tafukan hannu da ya yi guda biyu ba wai ya rafa su ne ya wanke na damar sau uku sannan na hagu to uku a'a ɗiban ruwa yake gaba ɗaya sai mun saka su gaba ɗaya na dama da na hagu har ka wanke na dama da na hagu a haɗe da juna ɗaya kenan ka sake ɗaibowa ka wanke haka a haɗe da juna nawa kenan biyu kenan ka sake ɗaukowa ka wanke haka a haɗe da juna nawa kenan to aka sunna da ba wai ka ware wannan uku daban ka sake ware uku da ba zama shi daban ku yi hakuri mu gama sun mata ma ba sannan sai ya kurkure baki abinda ake nufi da kurkure baki a larabci almazmazatu shine ka sa ruwa cikin bakinka ya kai ya kawo ka tofar ya zama kuskurewa amma in ka sa ya tsaka da ya zama da kenan kamar da magabata tun tunda sun matamammaza sannan ya sa ruwa cikin bakinka ya kurkure wattar shaka ya taka kuma wattar zara ya kuma tofar an gane ko ya tashi cikin to wannan bai faɗi to adadin ba bai faɗa mana su adadin ba amma dan sarwaye daga ba za su faɗa mana su adadin da za a yi to wannan ma siffar sa shine idan ka kan fito ruwa da hannunka sai ka tsotsa a bakinka ka kulkul wanda bakinka ka kulkure ka kulkure ka tofar wanda ya rage a hannunka kuma sai ka shaki hancinka idan ka shaka sai kuma ka sake ɗaya yake sai ka sake ɗebowa ka ka kulkura ka abin da ka gurɓa da bakinka sannan ka zubar sannan kuma abin da ya rage ka take hancin ka fatar bi kenan da haka har za ka guda uku ba wai zuwa ake a sa ruwa a baki a firzar daya a sake sa a baki a firzar biyu har a yi uku sannan kuma ruwa a shaka a fetar shi ma kuma sau uku idan ka haka kayi da kenan shi ne ibn kai qayyim yake cewa gaba daya a cikin alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwasl ne bai yi alfasl ba wannan ita ce matsalar da suke kiranta mas'alatul fasl wal wasl fil wudu'i shin annabi ya halaje tsakanin kurkuren baki da shaka ruwa ko haɗe fiye da juna suka ce duk inda aka rawaito aikin annabi cikin alwala ya haɗe su da juna ne bai raba su kun fahimta da kyau duk inda aka rawaito aikin annabi ka duba duk hadisin ka kalubalen duk mai bincike a duniyar hadisi ba inda zai ga annabi ya raba su da juna a hadisi ثم غسل وجهه ثلاث مرات sannan kuma sai ya wanke fuskarsa talata marrati sau uku abin da ake nufi da fuska shine daga nan mahudar gashin kai daga goshi kenan daidai inda gashin kai yake a mafi rinjaye wato kar a yi ibra ba za a lura da mutumin da yake da sanko ba akan kalli mafi yawan mutane ina gashi ke fito musu to daga nan ne ake kira fuska har zuwa nan hafa ha kuma daga kunnen dama zuwa kunnen wannan fadin da ke wannan tsakani shine ake kira da fuska sai annabi ya ɗebo ruwa ya wanke fuskarsa sa har wato wanka ya ta ya ɗebo ruwa ya wanke fuskarsa sa har idan ya taimaki ban farko idan ya ga mai fuska gaba ɗaya ko ina sama da faɗinta da tsawonta to ɗaya kenan ya sake ɗebowa ya sake gamewa biyu kenan amma inda zai ɗebo ruwa sai ya wanke nan kuma sun na dama ya sake ɗebo wani kuma a nan daidai wajen kan hancinsa da ido ya sake ɗebo wani sannan kuma nan kuma sun na hagu zuwa kunne hagu yanzu ɗaya yanke nan fara yanzu ɗaya yayi kenan yanzu zai na biyu zai na uku kenan nan gaba idan zai irin wannan alwalar da muke magana kan cikin hadisi amma abin da ke so ɗiban ruwan farko sai ka game dukkan fuska ko ina ruwan yake to dai kenan sai ka sake ɗebowa na biyu haka ya game biyu kenan har zuwa uku ba hannu ɗaya ko da biyu duk wanda ke yayi da غسل يده اليمنى sannan ya wanke hannunsa na dama ilal mirfaqi zuwa gwiwar hannu to wannan ila din sai suka ce ila ana amfani da ita lintihai al-ghayat aw al-ghayat ba kuma ne ba harafi ne da ake amfani da shi liddilalati ala al-ghayat az aw al-ghayat al-makaniyya al-ghayat az allati thumma atimmu siyama ila al-layl idan ka zo da mun nuna makwarar ne wuri ko zamani zamani domin dare zamani lokaci kenan an fahimta ko amma nan gurin da fasilu faqsidu kuma wa aidiya kuma ilal marafiq lijlala ila al zamaniya ko makaniya makaniya da haka ila ana amfani da ita lintihai al-ghayat az zamaniya ko al makaniya? to shi da suka ce idan ana amfani da ila a larabci dan fayyace mana makwarar lokaci ko makwarar wuri to nan, shi wannan wurin zai shiga ciki cikin hukuncin abin da yake kafin ila ko ba zai shiga cikin hukuncin abin da ke kafin ila ba dan Allah ce fahsilu wujuhakum ko wanke fuskar ku wa aydiyakum da hannayenku sai ce me ilal za zaka wanke hannun ka shiga da gowar hannu ko kuma da ka zo da da gowar hannun sai ka tsaya zan shiga gowar da ba ba za ka shiga ba to sai ka ce su min bauchi ila kano ka shiga cikin garin Kano ko daga bakin gari ta tsaya ba ka cikin gari ba sabartu min makkata ila al-madinati ka shiga cikin madina ko ba ka shiga ba da yake sun ma cikin mutane ila laifi ya shiga dare ko bai shiga ba in dare bai shiga ba mutum zai zai sha ma zai yi ina ba ta kun fahimta a take na idan aka ce ka wanke hannu ila albirfar zuwa zuwar hannu shin za ka shigar da gwiwar hannu wajen wanki ko kuma a'a da ka da ne kake sai ka zaba za ka shigar da ita ba za ka shigar da gwiwar hannu kun fahimta da kyau ثلاث مرات أسو أكو ثم اليسرى فنن هنن هبو مثل ذلك وتنفتن هكا ثم مسح براسه sannan sai ya shafi kansa sun magasa da riji lahul jumna sannan sai ya wanke kafasta ta hagu ta dama kai irin ka'abai ne zuwa ga idan sawu an gane ko salasa maratin sau uku sun majisra misra zalik sannan kafar hagu kuma kwatankwacin haka sun makala bayan Usman ya gama wannan aiki sai ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na ga annabi sura da mutum Allah tabbata gare shi tawadda'a nahwa wududi hada yayi alwala kwatan wannan alwalar da ko ga dai wato wannan yana kaito mana alwalan annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikace yace naga annabi yayi alwala makamanciyar wanda nayi din nan a gaban ku injuwa inji Usman ibn Affan kun bayyana da kyau to da haka abinda wannan ke nuna mana shi lokacin da ka zo alwala ga abinda zaka yi zaka fara wanke hannaye har su dama da hagu zuwa wuyan hannu sannan kuma ka ɗebi ruwa ka kuruta da bakin ka tobar sauran ka kasa da ka gagar ɗaya ka yi wannan hasu uku sannan wanke fuska su uku har ya zuwa karshen abin da muka faɗa wannan shi ne ake magana kan aikin alwala to nan hadisin Usman na nuna mana so uku uku akwai waɗansu hadisan daban waɗanda suke nuna so ɗaiɗai akwai waɗansu da suke nuna kuma so biyu biyu to dukkan su hadisan ingantattu ne in kaga dama kai wanke so in dai in kaga dama kai so biyu biyu in kaga dama kai so uku uku baya halatta ka kara akan so uku annabi ce duk wanda ya kara akan wanke uku faqad asaa wa atada hakika ya mana kuma ya kitar iyaka kun bayyana da kyau da haka imam al-bukhari sai ya babi uku a jere yace babun al-wudu'u marratan marratan da ya gaba babun al-wudu'u marratayn marratan da ya gaba babun alwudu salasan salasan zai nuna wannan ya halatta wannan ya halatta wannan ya halatta in kaga dama wanki daidai in kaga dama biyu biyu in kaga dama uku uku ba tsari kace na hudu ko na biyar ko na shida ko na bakwai ba zai yi ba kun bayyana da kyau to wannan hadisi da muka ambata a halin yanzu Imam Bukhari ya rawaito wato da kuma Imam Muslim mutafaqun alaihi kenan haka kuma Abu Dawud haka Nasa'i haka amr bin Hanbal haka Imam Malik a cikin Muwatta duk sun rawaito wannan hadisi a wata riwayar banda wannan ba ta cikin nan gurin ba ta cikin wannan littafin amma dan fa'ida da shi zan shi kai shi kai to mare da a wata riwayar ta hadisi bayan Usman ya kammala alwala sannan sai ce man tawassa wudu'i hadha thumma salla raka'atayn لا يحدث نفسه fihi ma ujira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi ke wanda ya alwala kwatan kwatan wannan wanda Usman ya kaito mana dinnan sannan sai ya salla raka'a biyu a ciki kare ya zancen zuci kare ya zancen duniya kare tana rumfarsa ta kasuwa kare tana ofis kare tana gona kare tana shanunsa in makiyayi ne kare tana komai raka'a biyu ba tare da ya zancen zuci ba sai tsakaninsa da sa kadai gobe da lahu ma ta kaddama min dhanbi an gafarta masa duk zai laifin da yi ka duba ne sai yi mana ya samu jarubai a jarraba idan an tashi da kira kowa je gida jarraba raka biyu to kai irin wannan alwalan kai sallan na nafila raka biyu banda zancan zuciya har ka gama annabi sai an gafarta maka zunubanka duk wanda ya je gida ya jarraba ya faɗa matar su jarraba an to shi da ita ke yi wa bi zalika kale tanafusul mutal ayyukan gene a gawaye zai yi wa alaikum salam eh. zai zo ne hadisan za su zo nan gaba na tsaya dan kar in yi bayanin da na san zai zo nan gaba hakuri don hadisan na alwala ne sauran bayanin da zai biyo baya yanzu mun yi ka dunkule bayani zai zo filla filla kuma ga nan cikin hadisai ɗaya ɗaya kowane hadisi mu ambaci abin da ya dace jiki na magana na su ne mai

a gaskiya hukunce hukunce da ake samu na fikihu waɗanda a waɗansu littattafai da malamai suka rubuta kuma ake da sun saba wa zahirin hadisi wato abin da ke kawo wannan karancin bincike yanzu misali sai ka ɗauki wata magana yanzu na cikin maganganun da muka yi ta saba wa abin da mutum ya karanta a halari ko isma'u to idan mutum bai zurfin bincike ba sai ya ɗauka cewa ya saba malikiya ne gaba daya ahalari isma'u har zuwa musar wani bangare ne cikin bangaren mazhabar malikiya ba duka malikiya ba kenan idan ka koma can kaddi na cikin malaman mazhaba imam ishaq mai littafin muktasar muktasar khalil ko ne imam ishaq wannan littafi mai shi yana cikin mutaakhiruna yan karshe cikin malaman mazhaba wai cikin kaddi mu ta kaddi mutaqaddimuna kan irin da al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki ba su ne mutaqaddimuna ba irin su wato ainihin ibn Abdul Bar wanda yake da suna Hafiz al-Maghrib to suna da littafai manya-manya da can waɗanda kuma suka biyo bayan su irin su imamul karafi yanzu ga misali guda uku ka dauki littafin az-zakhira na imamul karafi juz'i 13 ne kuma kan mazhabar malikiya yi mujalladi da ke tukuli goma sha kan mazhabar malikiya yi yace duk lokacin da ka zuna sai ja a fil kitab ne su yace ina nufin mudawwana din ba tun da ba sai na ce boye ya cikin mudawwana to yanzu idan ka dauki ahadari nawa ne abin da ke warware alwala ahadasan wasu ba to wannan ahadas guda nawa ne to da me da albaul da alghay da almasjid zuwa fasi idan ka zo asbab to kuma nawa ne ga sanan duka idan ka hada ba za ka wuce ababe guda goma ko nawa idan ka zo ka ga dan malikiya ne idan ka zo az ababe nawa ke warware alwala ko ke tilasta ayi alwala yace ababe 21 kuma dai ya zama kuma a cikin mazhabar to kaga su waɗannan sun yi ne takaitattu da tafai saboda yara kanana da sai kuma malami ya karanta kuma sai tsaya yanzu idan yaro ya zo ba hikima ka zo ka ce masa ababen da ke wani alwala ashirin da ɗaya ko ashirin da uku da hudu ko da biyar saboda mai kwakwalwarsa ba za ta kama ba faɗa masa manya-manya ababai da ya sai gane su da wuri sai ya san su a hankali ilimin sai kai ga saura to sai mutum ya karanta nan kuma sai tsaya nan wurin sai a yi rigima da shi da zarar an ce kaza sai ce ka saba malikiya sai ka ɗauko maganar sarafi cikin littafin al ga jima malikiya to kaga inda rigima take kaga inda rigima take kenan to wannan take za a samu wannan sabanin rashin wato karancin bincike sai ga musu abin nan sannan a mazhaba daya suka gama maganganu guda hudu kan matsala maganganu guda daya cikin mazhaba guda daya to idan mai littafi ɗauko guda ɗaya ya kawo sai littafin sai zo hara kaga ɗayan nan kawai za a sani da ka ji ɗaya biyu uku sauran sai ka ji kawai kawar bakon abu ne an zo an kawo maka abin da kai wace ka sani ba sai mutum ya ta yawa cewa an kawo maka sabon abu kuma sauran muna a kuma zuwa cikin mazhaba yanzu kaga al-zafira ɗaya kenan to idan ka ɗauki kuma a al-istizkar na shi ibn abdulbar sharhi ne yawa littafin muwaffa na imam malik juz'i 37 al-istizkar kaga yanzu ba kwanan da ake sarki da mutane ba akan wai za a yi sallama ɗaya ko ba za a yi sallama ɗaya ba cikin sallah sannan suna cewa sallama ɗaya za a yi shi ga dan malikiya ne da ya kawo hadisin sallama ɗaya ce ba ne ko malikiya kan original one ko ce kusa da imam malik yace ba magana wani sallama ɗaya hadisin ta ba ne to kaga sai a yi aiki to da aka tambaye imam malik wace kuma sallama na za a cikin sallama ce biyu za a yi to kuma sai ayya kina aka zo ana ta rigima kan kabar za a yi ko ba za a yi ba imam malik sai aka samu maganganu guda uku a wajensa wani kaulin yake kai a cikin nafila banda cikin farilla wani kaulin yake ka iya a cikin farilla din ka kuma iya a nafila wani kaulin yake kai al-aula fi'luhuma bil fardi wan nafli mafi kyau kai kabarin ka a cikin farilla duka da nafila gaba ɗaya kai wannan yana cikin gudan wannan fatawar kenan daga bakin imam malik kuma nan da kansa to idan ka bi wani kasa sai yanzu suna karki ma ba za ka yi alwa ba za ka yi kabulu ba ba za a yi kaza kaza ba malik ya yi musu ina fadalu ne kaza kaza kaza sai ka da to wai ina waɗannan da tafan duk suna nan ko a kaso kurmi ka je kan za ka sai to ko mutum ya ce ai su ba za a yi sallama sama da kai ba kai za a yi a cikin sallah to idan ka tuba bukin malikiya dan su kuma sallama uku ma suka ce ba sai ba wani kai ma mu ne uku za ka yi <laughs> to kaga abin da kawai abin abin da yake bukata shine mu hankurkurtar da juna mu dawo juna a kuri sannan mu lallashi kanmu wajen yayin da muka ji wata sabuwar fahimta adalcin da zamu yi wa kanmu da zagatin zamu yi wa kanmu duk wanda ya kawo ce to da Allah ina ka samu wannan maganar mu mu je mu gadda idan ya je muka je muka leka mu ga haka ne kaga kenan magana ta kare ba shi ya kawo mana ba yanzu yana da falalar yayi isharar zuwa ga littafin mun je mun ga haka ne wasu addu'a ta alkhairi a mun je mun gano kuskure sai mu je mutane shi wanda na ga wannan maganar da reference da ka bayar na wannan littafin na ji na duba da littafin na ga maganar nan ba haka bane kai ne kai kuskuren fahimta da haka kai mu yara duk cikin wanda aka yi wannan aiko ne alkhairi ne ko Allah ya fahimtar da shi fikihun ba fikihun da littattafai na kasa ba wanda zai kar a karanta shi za a karanta shi ka karanta shi amma idan mataki biyu da mutane wanda zai karanta ba ya da kikon sanin dalilai na wanda suka dace da wanda manzon su ba su dace da kaga zai karanta ne ba abin da ya karanta fata balla a masa fasu wanda ko wannan ilimin da kai ne karanta ya kuma nemi ko wace magana menene madogararta inganci ko rashin ingancinta wannan ya zama wajibi ya bo nan, cikin na dalili saboda haka mutane kashi uku ne ko mutum ya zama mukallidi ko ya zanto mutane ko ya zanto mutane haka malamai suke karkata su mukallidi mutumin da yake ba mai ilimin addini mai zurfi ba a kasa kasa yake shi wannan baya iya gane wata matsala ya ji mata dalilin ta a Qur'ani ko a hadisi shi kawai abin da yake so ka faɗa masa abin da zai ibada da shi a yau baya bukatar wai dan ka bashi magana sai ka karanta wata aya dan baya iya sai ce tsakanin aya da larabci ka iya yin larabci kai ce sarakan larabci ya dauka aya to wannan bai da ka ga wala da kanka wajen bashi aya abin da yake wajibi kan wanda wannan wannan shine halin sa duk aikin da zai na ibada ya je tambayi malamin da ya yadda da shi ya yadda da tsoron allansa, ya yadda da ilimin sa idan ya faɗa masa ya je aiki da shi kai tsaye shi ne fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun shi ne wa yas'al al ulama wa yattabi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'ati Allah wa yahzuruna min ittiba'i dole je tambayi malami na biyu muttabi'i yana da wani bangare na ilimi amma bai ga mai komai ba shi yanzu idan ka ga aya zai gane wannan aya in kai larabci ko zai gane wannan larabcin ka ne kaga mutabi kenan in ya ga dalili zai iya ganewa to wannan wajibin da yake kansa shine dukkan matsalar da ya gano dalilin ta Qur'ani da hadisi ita zai bi wanda bai gano dalilin ta cikin Qur'ani ko da hadisi to kawo magana wani mujtahidi ya yi ta an gane ko to wannan mutabi na uku mujtahidi mujtahidi wanda ya kai matsayin ilimin da zai iya yin istinbati cikin Qur'ani da hadisi to wannan baya alaka yace zai boni da haka imam ibn qayyim ya littafi da suna ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin dan fayyace matakan mutane kan irin waɗannan matsaloli kuma akwai littafi ne mai tabiya mai suna rafa'ul malam an al-a'immatul alam yana da kyau wanda shi zai wayar ma kai cewa menene sababin da ke kawo safari wajen malamai ka ga hadisi tamfar rana lokacin azhar kuma ga maganar wani malami ta saka masa saboda me to ya faɗi sababba ɗaya ɗaya ɗaya har guda bakwai karshen su kuma biyu musu rasa dalili kaza dalili kaza dalili kaza wannan littafi na da kyau rafa wal malam an al a'immatul a'la wa an ali radiyallahu anhu idan ya kuli za mu je karshen hadisan alwala kenan za mu zo har abin da za ka yi tambaya kenan وعن علي رضي الله عنه في sallallahu وضوء wa sallam الله wa وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب an karbo hadisi daga Aliyu bin Abi Talib Allah ya gare shi fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam wajen kawo siffar alwalar annabi tsira da abincin Allah tabbata gare shi me yace yace kala yace wa masaha bi annabi ya shafi kansa so daya a can ya ambaci hadisin baya ya ambaci shafar kai amma bai ce ko so nawa ba ko amfanin wannan riwaya fayyace mana so nawa ake shafar kai so daya ba a maimaita shi kamar yadda ake maimaita sauran ababen da ake wankewa abin da ake wanki shine yake maimaituwa amma abin da shafarsa ake yi so daya ake yin sa mata bi ra'sihi wahidatan ko da abin wanki ka wanki so biyu biyu so uku shafa dai ta kai so ɗaya ne haka shafar kunne ma kuma so ɗaya ne domin da kunne da kai ana kirga su a matsayin gaba ɗaya a cikin alwala kun bai da kyau wannan hadisi ga marwaitan sa kuma hadisi ne ingantacce har imam tirmidhi na cewa huwa asaqu shay'in fil babi shine mafi ingancin hadisi fil babi a cikin babi wani babi yake ba babun alwala ba babu shafar kai babu shafar kai eh, yana nufin matsalar shafan kai to hadisin da ya fi kowanne inganci ne wannan to wannan magana ta malaman hadisi cewa a sabu shay'in fil babi baya nuna hadisi ingantacce ne zai iya zama ingantacce zai iya zantowa da domin ka iya samun hadisai guda biyar su zo akan mas'ala dukkanin su za'ifai ne sai dai wannan ya dan fi dama dama akan sauran to sai su ce haza a sabu shay'in fil babi a babin matsala kaza dai to wannan hadisin shi yafi inganci ba suna nufin ingantacce bane ya fi sauran dama dama akwai lokacin da kusa ko za su ce a san wuce in tilbab suna nufin mafi inganci din dan saboda kasance wasa ingantacce to wannan dai ingantacce ne dai imamul hasan ibn hajar al-asqalani yake cewa isnaduhu salihun isnaduhu salihun to lafazin salih kuma ana amfani da shi wajen nuna hadisi ya inganta idan ka ce sanadinsa salih ko sanadin wanda isnaduhu jayyid ko isnaduhu sahihun ko isnaduhu sabit to duk wannan hadisi da ya inganta ina imam su suke cewa wal qabuli yutliquna jayyida was salih as-sabita wal mujawwada yace in sun so karban hadisi yuslikuna jayyida sukan ce hadha hadisun jayyid ko isnaduhu jayyid ya zama karban bai kenan wa salih as-sabita wal mujawwada ko sai isnaduhu salih ko sai isnaduhu sabit ko sai isnaduhu mujawwad dukkan wannan suna nufin dai karban bai ne wannan hadisi ya tsira ya zama ingantacce وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر wato daɗin hadisai kenan in wani hadisi ya kawo ma a dunkule sai wani hadisin kuma ya kawo ma a fayyace yanzu can an magana shafa a hadisin farko hadisi na biyu sai aka nuna mana kuma sau nawa ake daya din ta ina ake farawa hadisin an karbo shi daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhuma fi sifatul ma ya kawo shi wajen sifan alwalan annabi kala yace wa masaha ya shafi kansa fa wajen sun yi suka ce fa sai gaba da hannayensa adbara sannan kuma sai bayar da su yanzu in ka tashi damar kai kenan a wannan fassarar me suke nufi za ka faro daga keya ka zo gaba sannan kuma in ka zo nan sai ka yaya sai ka koma shine ma'anan fa aqbala bi yadayhi wa adbar abinda wannan yake nuna wa kenan amma mu kara gaba kafin mu dawo kan hadisi mu gani me kuma hadisi na gaba da ce wannan hadisi kuma shi bukhari da muslim sun rawaito wa fi lafzin lahuma amma a wani lafazi na bukhari da muslim din bada abi muqaddami ra'asi sai ya fara da magabacin kansa daga goshi kenan ko hatta zahaba bihi ma har ya tafi da dukkan hannayen da aka guda biyu ila qafahu ya zuwa ga kiyarsa ila qafahu zuwa ga ina kiyarsa thumma raddahuma sannan sai ya dawo da hannayensa biyu din ila al-makanin alladhi da min zuwa ga wurin da ya fara to shi yasa kaga wannan hadisin ya kawo magana gwari gwari wancan kuma ya kawo ta mai a jimilce to wancan na farko fa aka bane biye dai fa alba an gane ko idan muka dauke shi a fassarar farko kaga ya saba wannan amma akwai fassara ta biyu da malamai ke masa wadda za ta jaji nan sai suka ce fa aka bane biye dai abinda suke nufi aka bane biye dai wato ya fara da nan din da ya daura hannunsa a nan shine aka bane biye dai wa da sai ya bayar da su an bayyana ku to ko ba sai ba sai sun ce ya dawo da su kuma kuma lalle zai dawo da su ke suka ce du'a bisan abu sai suke nuna to kuma suka ce a cikin wannan shafar kai din ya ce masa dirasi annabi ya tafi kansa a makon a makon a ce masa harafi hannayensa guda biyun duka sun taba kansa sun ɗanfaru da kansa ana nufin shafar kai kenan gaba imamu shafi da shi da imamu ahmad bin hanbal a da imamu abu hanifa sun suka ce a'a ma'anan babu guna a tabaizu ba suna nan taba'izu ne ya ce shafi wani sashi na kansa ba da kansa da haka kan wannan sabanin shi imamu shafi yana ganin ba suna mun ce kashe kai gaba daya idan ka zo a kula da ka fata an da nan ko ka dan shafi nan gurin hakuri da ka san cewa kai aka kawai duk inda ka shafa ko nan dama ko hagu ko tsakiyar kai in dai ka shafa wani bangare na kai ya wadatar waɗansu haka da cikin mazhabar ko mazhabar da ko mazhabar Abu Hanifa suka ce in ka shafi inda ya kai fatin dan yasa uku yayi kai ba su ka shafi kai gaba ba Imam Malik ibn Anas ce sai ka shafi kai gaba daya suka ce alba'u na laysa laysa ba'idi wa inna ma hilal lisan shine ibn Jindi bai daga cikin manyan malaman lugha yace duk wanda yace alba'u litabaizi yace bai fahimci ba'u ba yace haza kalamun fuqaha amma kalamun lugawiyina alba'u la illa al-ilhaqa duk inda ba su tana nufin ilfa ba ta nufin tabayi sai amma kuma hawa kuma suna suka ce tabayi yake duniyar malaman duka su san wannan ba haka dai maganar imam malik ibn anas ita ce maganar ta kowace inganci ana ta farkai gaba ɗaya sa ne ba wani saki da kyau kuna fahimta da kyau to da kyau a wannan wajen shafa mutum zai fara daga nan goshinsa daga magargashinsa ya yi baya har sai ya je karfi to menene ake nufi ila kafa menene kafa gaskiya muna kafara kafa da cewa shine ne keya Allah hakika ba shine keya ba domin idan ka je keya kuma ka dawo ka shafi kai gaba daya ba shine keya kafa sai ka je karshen makular gashi karshen makular gashi ka har sai ka shiga wani sashi na me na wuyan karshen wuya daga sama nan ne me kafa ba wai nan keya ba nan keya kuma yace nan nan ba shine keya to da haka haka ce ila da sahu zuwa ke yasa wanda abin in yana da suna a hausa sai mu faɗa in ba da hausa yanzu dai mun ji <laughs> ya kashin gashin kan daga baya ko to har sai ya ce san sannan ya ne sannan ya dawo domin yanzu da aka ce wani ya aske kansa sai ya aske zuwa keya ya zama ya aske kansa kenan da ya je har takar ciki da kai dan iya bai gama da shi gaba ɗaya ba kuma shafar kai ana zuwa shafi mai kai gaba ɗaya dan kar gaba da fahimta ga wani dan kace iya ya shafi duk da cewa a yanzu dan aikace kila ba nan ake tsaya ba ana kaiwa har karfe din amma dai fassaran da ya kamata a gyara an fahimta da shi ko to shi ne suka ce wato karkashin wannan akwai abin da tsaftar da ke cikin wannan tsaftar da ke cikin wannan shine wato kaga gashi daga daidai nan tsakiyar kai ko kuma kusa da keya za ka ga gashin nan gudun zuwa abin da ya zo goshi kan kwanta ne ya nufo ina gaba daga keya kuma abin da ya baya ya kuma kan kwanta ne ya nufi baya da haka lokacin da ka fara shafa daga nan ka shafi batinin gashin ka har zuwa nan idan ka zo keya kuma za ka kake shafa wajen dawowa kuma ka shafo batinin su har zuwa nan sannan kuma kana shafar bayan nan zuwa wato annabi ya koya mutum yin tsaftace kansa gaba daya صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح براسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وانا حديث حسن عن حديثي لعبد عبد الله بن عمرو بن العاص fi sifatul wudu dangane da bayyana siffa na alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kana abdullahi bin da ke summa masa bi sai annabi ya tafi kansa wa adqala ya shigar da yatsunsa biyu as manuniya an gane ko idan ne dan babban dan na biyu mata wato suna nufin da ita ke kirayen tasbihi ko da ita mutum ke a nan tasbihi sabbaha ke as-sabbaha sai ne waɗanda kuma suna ce mata as-sabbaba wato wanda da ita ake kashe ko zagi ko sababi za a yi rigima kenan ko sabbaba da aka sai shigar da yatsun sa biyu dan as-sabaha kai ne bi umraihi cikin kunnuwan ne nan gurin malaman balaga suke cewa min babu itlaqil kulli wa iradatul juz'i zai iya yawa mutum ya tsotsa ya fasa gaba ɗaya me yake nufi kenan kan dan yatsa al'amula wani sashi na yatsa ne gabar nan sama ita ce amula a larabci to wannan amula ta hannun dama sai mutum ya sata cikin kunnen dama amula ta kunta ta hannun hagu sai mutum ya sata cikin kunnen hagu an gane ko to idan yayi haka ya sa waɗannan yatsun guda biyu sabbaha sai ne fi uzurai cikin kofofin kunnuwansa wa masaha bi ibrahim. sai ya shafa da manyan yan yatsun sabidin zahira wannan bayan kunnuwan wato manoniya ta hannun dama ka sa ta a cikin kunnan dama babban ɗan yatsan kuma yana baya haka sai ka murza haka wannan kuma tana nan gurin ita kuma manoniyar na abu cikin kunnan abu babban ɗan yatsan kuma a bayan kunne sai ka fara daga kasan sa sai ka yi haka shikenan kai ka yi shafar kunne ina fatan kun fahimta wannan hadisi imam abu dawud da imam an-nasa'i suka rawaito shi wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya nuna mana cewa hadisi ne ingantacce wannan hadisi da shi da shafar kai wato su hukuncin su daya kamar yadda bayani zai zo nan gaba wato ruwan da ka taba ka shafa kai da shi ka dawo da shafar kan nan to wannan ragowar ruwan da shi zaka yi shafar kunne ko ba sai ka sake kai wani sabon ruwa ba hadisin da yake a safin ta zuwa wata jididul ma'ilahuma hadisi ne da'ifi zai zo nan gaba kwa bai أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيزومه فإن الشيطان يبيت على خيزومه abinda wani hadisi ke cewa idan sai kasa ahadukum min اذا idan mutum ya farka daga barcinsa fal yastansir salata ya ruwa har uku shi ne suka ce ba ta ce abu dan ba yiwa ka sace sai bayan kai ne sai bayan kai ka wato da mutum ya farka daga barci ya sha ruwa a fancin sai ya shaka sannan ya fashe har so nawa har so uku sai annabi ya ambaci illa da sababin da sai maka wannan umarni sai fa inna shaytana yafitu ala khayshumi yake domin shaytan yana kwana akan hancin mutum khayshum ne karan hanci din daga nan sama khayshum kenan to sai annabi ya umarci mutum idan ya farka daga bacci to sai na malamai suka yi safani suka ce wannan taka ruwa da ka yi yayin da ka farka daga barci shin ana nufin a cikin alwala ne ko a wajen alwala waɗansu suka cikin alwala ɗan suka ce a wajen alwala matukar ka farka daga barci to lalle ne sai kai wannan shakar ruwan ko da yana da alaka da rana ko ba da alaka da rana in ya dace da lokacin alwala to sai kai cikin alwala ba sai kai shi ba in bai dace da lokacin da zaka yi alwala ba ka farka daga bacci ko ba koma zaka yi ko ka tashi ka je ka kama ruwa to dole sai ka shaka ruwa din nan dan annabi yayi umarni shaka ruwa ka tashi har sau nawa har sau kuma ya faɗi dalili yake domin shaitan na kwana ne akan karamanci akan karamanci to wannan sabani na farko kenan sabani na biyu sai suka ce shin wannan kasar wanda za ka yi yayin da ka farka daga barci ya shafi barcin dare ne kadai ko har barcin rana waɗansu suka ce ya shafi barci gaba ɗaya kowane irin barci ne inda rana kai barci ka farka za dai ka sha ruwa har sau nawa inda da dare ne ba za ka farka waɗansu suka ce ya shafi dare ne kadai aka ce saboda me suka ce domin annaga ce fa inna shaytana yabitu ala khayri saboda shedan na kwana sai suka ce albayat ko albaytutu baya yi sai da dare saboda haka farkin dare shi ake nufi idan aka ce bata fulan ana nufin ya kai dare a wajen gaba ɗayan sa ya yayi barci ko bai barci ba za a ce dai bata an bai ta ba ka Allah ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kaga yabituna dare kenan ba da rana kenan an bai ta ko abinda dai wannan hadisi ke nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga kuma al'ummar ta mazan su da mata duk wanda ya kwanta da dare ya barci sai kuma ya farka idan farkawar da kai dama ka tashi za ka yi wata ibada dan haka za ka yi alwala to wannan shakar wanda za ka yi cikin alwala ya wadatar ba sai ka yi wannan ba idan kuma ka farka ne za ka sake komawa barci to idan ka dai farka din lalle idan ka tashi kafin ka yi wani abu ka shafa ruwa din nan har sau uku ka tashi sannan ka yi duk abin da zaka kuma ka zo ka koma barci kuma annabi ya faɗa mana sababi kici dan shedan na kwana akan karatun to ce dan da aka ce yana kwana kan karamin mutum ke dan da ya lafazin sa yana nufin dukkan wani wanda ya san gare ma Allah cikin mutane ko aljanna da haka akwai kiyasun jinsu kuma akwai mai kiyasun jinni sai dai anan gurin wanda hadisi ke nuna wata da yake kiyasun jinsu a da ya yake jinni ke sai da ne da kuma wannan yana cikin abin da yake karo da abin da ke da kwakwalwa za ta iya hangowa dan zaka ce ai ban sama. sa ba a ina zai kwanta kan karamin a mai wasu ma kuma ina ji fada a wurin ba annabi ya sanar da ko kaji abin ko ba kuma ka tabbatar ta da kuma ka san duniyar aljanu ta ta babbar da duniyar ka ba yanda za a yi wani mutum mai suna zai ke shigo nan ya ci masallacin nan ya fita ba tare da mun gaisa ba amma yanzu nan gurin sai taron aljanu su shigo nan gurin da saurari karatu su yi tafiya su ba tare da asali lokacin da annabi ma yana karatu a wurin da yake fasal yayi karatun alqur'ani suka zo suka saurara har suka ji suka musulunta annabi ma bai ya tashi na kiyamu da suka suna saurare dan saurare ka su Qur'ani kamar ma sai ki tsoro su fada kan annabi wa innahu ma qama Abdullahi ya da'uhu kadu yakununa alaihi libada amma Allah bai ji su ba har sai da aka masa wahayi na qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar min al-jinn fa qalu inna sami'na Qur'ana to kai kuma dole sai ka ji su nan wurinka annabi bai kuma ka ji shine suke cewa illar da ta sa a ce ka sha ka ruwa din nan ko menene hikimar kawo wannan a cikin babin da ya shafi alwala ko babin da ya shafi tsarki babban babin da ya shafi tsarki ibn taymiya ke cewa babban hikima da nan gurin saboda kasancewar shaytan na taba mutum sai ake so mutum ya tsarkake jikinsa daga shaytan tunda kamar da shaytan mutafaqun eh كان قريش بس عرض من يجنو سنة سنة هذه يجري جنود البيت من غالب فلما أنت جئت بدأ أحدهم ما كنت تسمعني قال جئت على اسمي وإنما أنا أنا فيها نحن قد نتغير معكم فأنا شكيل فينا ولم تأتي كما أتيت معكم ba zai koma zuwa sai shaitan saboda shaitan shine sahibul kita huwa alladhi yabi lokaci guda zai zama fa'il kuma ya zama maf'ul ko dai zama fa'il kadai ko ya zaune lokaci guda ai ba zai zama fa'il kuma ya zaune maf'ul shaitan anan huwa fa'il huwa alladhi yabi fa inna shaytana yabitu kaga yabitu fi mudari yana yana yana bukatar fa'il fa'iluhu dhamirun mustaqirun jawazan taqdiruhu huwa kaga shine ke koma zuwa ga kidan da annabi ma gaba mai kur idan amma kai tumihi lalle ba shi bane saboda ta ahadukum yani kai ka fahimta da kyau wa anhu da yace wa anhu yana nufin daga wakinan abu huraira dai shine gabata ba idan sai kaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yasilaha salatan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wa anhu hadisi kuma ya zo dai daga Abu Hurairah Allah ya kare a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam a sai qasa ahadukum min nawmihi idan ta ku ya farka daga barci fala yakmis yadahu fil ina'i kar ya dunmu ya hannayensa guda biyu cikin bokiti ko kokon da zai ɗebi ruwa a ciki don yin wata bukatar an gane ku hatta ya tilaha kare wanke kare dulme hannunsa cikin ruwa hatta ya tilaha har sai ya wanke hannun salatan so uku fa innahu la yadri domin shi bai san ba aina ba ta ke dubu ina hannun sai kwana kun bai da kyau yanzu wancan hadisi na baya in ka farka daga barci da ne ka shafa ruwa muka bai ce barcin dare ake nufi domin ya ce fa inna shaytana yabitu ala shuri. wannan hadisin kuma yana in ka farka daga barci dan dai ka wanke hannunka to nawa matukar za ka sa hannunka cikin wani abu na cikin kwano ka ɗaya ba dan wata bukata dan shan ruwa dan alwala dan nane kar ka sa hannunka cikin kowane irin mazubi da ake zuba wani abu na cikin na sha har sai ka hannun su nawa so uku saboda me yace fa innahu la yadri domin mutum bai sani ba ina ba su yadda ko aina hannun sai kwana to shine nan malamai suka ci dogon magana cewa ina hannun sai kwana ma'ana ana nufin kina zai iya shafar jikinsa ko wani abu na najisa a jikinsa ko datti a jikinsa ko ya susa a can ya susa a can da hannunsa bai san da inda hannun ya kwana ba ina ba za mu fahimta shine hikimar idan ya tashi ya wanke hannun hasu nawa ko sau uku to wannan shi ma idan tashin da zai yi ya dace da lokacin alwala wanke hannun alwala ya wadatar idan bai dace da lokacin alwala ba to kuma sai ya wanke ko bai da kyau sai dai an bambanci da ke tsakanin tatsawa da wanke hannu ita shaka ruwa wannan idan ka tashi lalle sai ka shaka ruwa ko da za ka yi wani abu ko ba za ka yi wani matukar ka farka wancan kuma yana nufin idan za ka sa hannunka cikin wani musulmi ka dauki wani abu sannan ne hukuncin wanki ya zo domin yake fala ya da kaga hannu ne fala zumi ya kada ya dulme hannunsa ko kan sanya hannunsa a cikin wannan har sai ya wanke hannunsa uku fa nahu la yadri ayna batil yaduhu muttafaqun alayh to ina ganin sai mu yau shi ma battin dare kenan tunda yace ayna batil yaduhu mafi ingancewar tun dare muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wannan kuma lafazi na imam muslim to ina ga sai mu dan dakata a nan gurin saboda lokaci ya dan ja idan muka zo gobe sai mu tsora akan wannan wato akwai ababai da dama wanda sun shafa alwala din gobe za a ƙara fayyace sun Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka kuskure kuma ko tun tuban harshe Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi fata eh. ya yi kuskure ya yi dai a ake rashin sani ai ba duk abin da mutum ya ga rashin sani zaka ce yayi bid'a ba ko da aiki bid'a ne sai mutum ya bisa ga rashin sani bai zama bid'a ba ka ko da abu shirka ne sai mutum ya akan rashin sani ya zama mushriki ya zama mai jahilci ya aikata jahilci domin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya sarrafe ruwa da banu Isra'ilawa suka bata wani gari ga gana bauta gumaka sai suka ce ya Musa ji Allah na ilahan kama da hum aliha sama na abun wani bauta ma wani bauta mata kamar yadda wannan mutanen kawai suke da bunkin su kun kawo qauman sai ce ku jahilai ne bai ce kuka bane ne kaga aikin da suka nema su yi shirka ne ko imani ne shirka amma bai ce musu su yi shirka ba saboda jahilai ne sai ce innakum qaumun tajhalun in haula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun an gane ko qala ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alamin duk ya faɗa da su akai haka kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita za a je gazo ta hunayn hadisin waqidul laifi abu waqidul laifi kenan sai sababbin musulunta a fatahu makka sai suka ga waɗansu daga cikin kafirai suna canfa wata itaciya wai suna kiranta za ta anwa wanda kowa zai rata yi makamunta yana itikadin zai ta nasara idan an fita yake sai su wannan sababbin musulunta din cikin abin nan su suke cewa annabi ija Allah na za ta anwa tun kamar kun za ta anwa mu ma samu mana wata bishiya mu rinka rata yi makamun mai yadda kafirai suke mu ma mu rinka yi sai annabi ya ce inna hasunan laqad qultum wallazi nafsu muhammadin bi yadihi kama qala qawlu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qawmun tajhalun yace kun mutafar da wadannan shi kafin ku abin da kuka faɗa shine kwatan kwatan abin da yahudawa suka faɗa banu isra'ilawa ij'al lana ilahan kama lahum alaha kaga nan annabi bai ce wadannan su yi shirka ba tare da cewa wannan abin da suka nema su shirka ne amma saboda jahilci ko rashin sani da haka idan mutum yana wani aiki ne ya saba ma sunna ɗayan biyu ne ko ya zanto yana yi yana sanin cewa ya saba ma kaga wani bid'a kenan tattaccen dan bid'a ko zan yana yi bisa ga jahilci bai sani ba wannan ba za ka ce masa dan bid'a aikin da yake yi da bid'a ne amma shi bai zama dan bid'a ba yanzu ya gina ne kan bisa rashin sani to sai ka fadakar da shi shine aikin da ke gare ka fadakar da shi kuma ta hanyar da ta dace har kullum fadakarwa so kake a karba ba so kake a yi watsi da ita ba to sai mutum ya fade ta hanyar da ta dace dan kai ribar ka shine a karba din abota ta Allah abi sunnar annabi ba shine riban ka ba ba so kake baka fada ka bore kuma ko abi ko kar abi wannan kar zanzo shine manufarka amma da yana wazi zanzo shine ba ya da manufa kenan ya zanto kai riba ka shine jarinta zaka fadi laifi jama'a din kabbara to sai me kuma <laughs> riba ka fada a gyara to wannan shine abin da ake bukata annabi damuwa ke in yi wazi ba karba ba da haka sai ba kowace irin hikima har Allah ke hakurkurtar da shi la Allah ka baka wannan suka Allah ya kunu mu'mini inna ta'ala nazzala alaihi min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum la tadri فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا da haka in kaga dan uwanka yana cikin kuskure hanya mafi kyau zaka bi ya zaka ka jawo har ya fahimta ta hanyar ziyara ta hanyar laluma ta hanyar menene saboda ka dace da ladan da ake samu na in mutum ya karbi shirya daga hannunka Allah fahimtar da na'am eh, amma idan sai kaza wato ba wai tashi na farkawa in juya a bangaren na da akwai farkawa da zan yi kawai dan in juya wannan hannun ya gaji in juya kan wannan banda wannan domin la istiqaz yana nufin ka tashi daga barcin zaka shiga wani abu kawai mutum ya farka daga bacci yana bukatar shiga ban daki ya ta farka daga bacci yana bukatar kiyamun dani ya farka daga bacci yana bukatar zikiri ko karatun qur'ani duk kaga wannan duk wannan farkawa da zaka yi ko sau nawa ka farka da kai wannan ina fatan ka fahimta yawwa sai dai in yana da wasan zuwa na cewa shi mai hannu dai ne a wata kar hannu biyu gare shi gaya yadda annabi yadda hadisi na santa mana ومسح بسباحتيه أو جعل سباحتيه في أذنيه صلى الله عليه وسلم ومسح بإبهاميه ظاهرهما كما يدل نفس الحديث من هي كما تبين نعم Eh. ko na tsaro babu wanke gaba ana yin zuwa idan sawo duk wanda ya kai ba an karin lada za mu zo mu bayanin hadisin da ke nuna zai zo a darasin gobe hadisin da ke nuna cewa a kai shahara abin nan magana abu hurairah cewa yana cewa rabin kauri idan ya zo wanke hannu ya kai har dantse ba wani karin lada ko na kwabo wannan imam malik ibn annabi da kansa kai duk wanda ya wuce ya haji ya tsaya inda annabi ya tsaya na'am ban gane eh. eh to ne ba fararawa yi ba idan ka zuba sai ka sa kamar game wurin ɗaya kenan ka sake zuba ka wanke gama wajen biyu kenan in ka gama amma in kai ta zubawa ɗaya wanke ya zama wanke ɗaya kenan kai shi ma ya amma dai ka san cewa wanke ɗaya sai da haka da lada akan wanda ake ba masu biyu da masu uku kai ne ba za ka same shi ba sai da baka guda ɗaya na ka fahimta da kyau wa alaikum salam ko oh, ka yi tambaya kuma wani ko da ba na da to ba ta sai anjima in dai ba kan da bane in dai ba kan bane to Eh. gaskiya ina da su masu rinja don gaskiya wurin tsara da yin shari'a a cikin su ne gari wannan gaskiya ne akwai gyaran tsaron da ya fasin za a iya iya idan ban manta ba na taɓa yin wannan maganar amina ko mun taɓa yin da waɗansu ma cikin jamhuriyar nijar mun taɓa yin da zan jama a wurare da dama waɗansu suna gyara gaskiya kayan yunifom na agaji wai ba sa za mu tsari da cewa dan mutum ya ta aizin zaro dole sai mun yi na dalili mutum ya zanzaro kuma duk kaya kamar sai ya kasance har al'aurar na fita ko sura jikinsa na fita bai dace ba gaskiya mafi kyau kowa ya ɗauka kaftan na wanda ba dole sai ya zanzaro ba kaftan zuwa nan gurin duk ba za ka yi aikin agaji da ita ba idan aka dunka dogon kaftan zuwa gwiwa kenan magana ta mutum a sassarce ba bukatan wani zanzaro ran kuma a je a yi ta makalawa a nan gudu ga wannan ba komai amma zuwa sa a tsuke kuma duk al'aura ta bayyana wannan bai dace ba a kuma irin ran din da ake barawa wata daga cikin agaji a sa mutum wani gashin kaza akan hulata wannan duk bai dace ba abin da ya ne wannan haka wajen tura sun yi kowane rawa mai kuma ce mu dauki kayan agajin yadda suka dace wannan kamar yadda ka faɗa dai insha Allah wani abu da nake ganin malamai za su faɗakar a hankali ba na abu ne za ka iya abin amma na tabbatar kamar yadda na faɗa ni na ga amina wannan sai agaji da dama sun canja a wadansu jihohi da wadansu kananan hukumomi ya agaji da dama za ka sun canja wannan tsari duk da cewa kila ya kamata a ce kungiyar agajin ta kasa baki ɗin ta wannan gaba ɗaya dan abin ya zama doka ta wannan ke fitar da a sallama ita ce gaisuwa ake wannan kuma hankali za a gyara karfe za su kace ta gyara yau mataki na farko a fahimce ka idan ka fahimce ka za a gyara haka shi kenan farko mu koma cikin alwala ci gaba da a'a sai dai cikin alwala to ci gaba eh haka wanda wannan hannu ba za zai kamar yaya zai idan zai iya bude famfo ko ya zuba ruwa kai ba ta kai sai ya dirza shi ba in ya zuba ruwa kai yayi mana kamar yadda ne ba eh sai ya shikenan

ai ya bude famfo sai ya zuba ba cikin ya nemo wanda zai zuba masa ya nemo wanda zai zuba masa wato abin da sa ban da muhimmanci ga wannan tambayar ba sai ku faɗa abu bai faru da malamai ke kira idan kaza ya faru yaya zan yi to shine so malaman sai sai ka bari in kaza din ya faru ka zo ka tambaye na faɗa ma yadda zaka yi amma yanzu bai riga ya faru ba na wa alaikum Eh. duk ayat da kai alwala ko a tsaye ko a tsugune ko a zaune ta tayi abin da ake bukata wanke wannan gabbai na wankewa shafar na shafa gurgudan yadda annabi amma ba kai cewa sai ka durkusa ba ba kai cewa sai kai kaza ba na wa yana magana kan da rasul israha akwai hadisi da akwai hadisi da tabbatar da akwai dai hadisi da tabbatar da mu bari wannan koma an sanan gaba ya hakuri yanda mu koma cikin alwala ba na son gurka tsaye mu daga tun da muke magana ko lura da ka ka ji ustaz ya hakuri ya hakuri ka ya hakuri mana ya da sauki hannunka yawa ka a ko bambance tsakanin karatu irin wanda yake na littafi da kuma wa'azi ka galibi mai wa'azi ko ba ce a buɗe ko wani ran abu zaka iya shigowa karatu irin wanda yake na littafi galibi idan tamboyi za su zo sai su zo a cikin abin da aka karanta sai ga abin da malami ya manta na sharhi bai faɗa ba sai tambaya ta fito da shi sai ƙara fito da shi sai darasin ya zama to cikakke da darasin da tambayar sai zanto duk ya riga ya zama kasu cikakke wanda an samu wadatuwa amma da zarar mutum ya magana kan alwala sai aka shiga wani magana kan sallah wani zo ya magana kan guru da laya wani kuma ya shiga magana siyasa mu shiga ya ko mu shiga sai a cire daga abin da aka yi magana a shiga wani abu daban sai ya kasance sakamakon karshe ga wanda ya halarci darasin an tashi akan ya halarta a yi zabe ko bai halarta a yi zabe ba ya halarta a jefa kuriya ko ba mu ko mun karanta hadisi suna magana kan alwala duk da cewa wannan yana da fa'ida amma mawdu'in sa daban wurinsa sa daban lokacin sa kuma daban to kuma sai magana kowanne akan lokacin sa ina fatan kun fahimta da haka dai haɗin kan da nake so in samu daga bangaren ku shine tambayoyin su rinka tsayawa akan abin da muka yi magana akai yanzu misali mun dauki alwala mun karanta wadansu hadisi to sai mu yi tambaya akan abin da ya shafa alwala da waɗannan hadisan da abin ya shafa wata rana mun zo mun yi magana akan wa alal sai tambaya ta shafa nan sai a ta fito da ababen fili wanda kai ka taimaka kanka ka taimaka malamin ka taimaka dukkan wanda ya halarta tambayar da kai mai amfani sai ga kowa ma na da bukatar ta ka ayi lalle wannan tambayar ta dace ni ma ko ban san ansa ta ba da an faɗa kowa ya ta amma in muka cire muka shiga wadansu ababai daban wanda ba su aka yi magana kan darasi ba sai ga darasin ya canza salo kuma wa alaikum salam akwai wani ruwa ne wanda ake amfani da shi wannan zai iya zama wani white a ba zai yi ba dukkan wani ruwa da ke dauke da kowane irin sinadari na tsaftace baki shi kadai ruwan ka sace a baki a matsayin wai ka ba sai ka daddarza hakorin ka ba wancan da ba zai yi ba in dai aswaki ne dole sai ka sa hannun ka sai ka karka manta aswakin kuma ba dole bane fa musahabi ne kamar da ma gabata yawa wa alaikum salam game da shafar kai da idan za a shafa kunne ba ta saba tsoro amma ana iya barin su wani anya din ya saba shafa kullun ne ba sai an shafa wanda ka shafi kanka da shi zai bushe ne yayin da gama shafar kai ko akwai sauran lema to wannan laimar da zaka shafa kullun ka kenan ai dama shafa ka ce ba wanki ba kula sana ka ce sai ka saki ɗebo ruwa da yawa ba wanki bane shafa ce ina ba dan ka fahimta eh zan ke tuta suna kamar yadda muke suna a tuta tuta me na faɗa ai lokacin na faɗa ce yatsan dama din nan manuniya ka sa cikin kunnan dama kan dan san ba duka ya san ba yatsan hagu manuniya ka sa cikin kunnan hagu manyan dan san babban dan san dama bayan kunnan dama babban dan san hagu bayan kunnan hagu sai kamar da saka haka da ne wannan aiki ne kuwa wa alaikum salam idan mutum yana bayan da yake yake ko kuma mutum yana cikin alwala ya bai karasa kamar ya yi bai ba zai dauka cewa bai ba har sai in ya ji kara ko ji wari kamar yadda hadisin annabi nuna wannan hukunci na nan gaba hmm. da da gemu zai iya wankewa da har daidai wajen kunna don wa'annan kaje da gemu haka kuma idan mutum baya da shi zai iya kawo har wajen kunnan gurgwa eh dole ne fuska dama faɗinta daga kunnan dama zuwa kunnan ko da nan saje ko ba da saje nan da dai faɗinta kuma duk sai ya wanke wurin eh. kuma kar ku manta saje da gemu hukuncin su daya saje da gemu hukuncin su daya saje shi kansa gemu ne domin abin da kira da allihiya a larabci shine duk gashin da ya fito daga ya bi cikin kumci ya kuma zo haba ya sake zagayawa haka shine mai lahiya da haka idan mutum yana ganin ba zai aske gemu ba to kuma ba zai aske sa ba idan ka aske sa ganka gaba ɗaya kamar gemu a nan yanzu rabin gemu gare kenan ba cikakken gemu kun fahimta da kyau dole ana barin su da cikakkun su gaba ɗaya ya annabi da ya yi wannan a lokacin da ya faɗi wannan maganar Ya yi da ta wanke uku ce kuma in mutum ya alwala irin wannan kaga akai za mu sa kenan dangane da hukuncin wannan sallah a biyu akan wannan za mu sa irin wannan alwala dan shi ne ke na wudu'i haka na a cikin wannan ban gane ba musulman dan afan a wannan riwayar ba a wannan riwayar ba shi a farko amma a wannan riwayar akwai ko fahimta wannan daga cikin abin da ya kamata a ce yi bayani kai kaga tambayar ka ta fa'idan ta yi da dama marwaitin hadisi zai zo kawo hadisi sai ki kawo shi gaba ɗaya ya faɗo wani sashi bai faɗo wani sashi ba akwai lokacin da marwaitin hadisi ya kawo shi gaba ɗaya amma shi malamin da ya ɗauko hadisin ya yi masa babi ya sa shi cikin littafin sa zai faɗa abin da ya shafi yake gani ya shafi babinsa ko wanda yake sai gina hukunci a kai sai ya kyale sauran hukunci hukunci amma ba shi ke nuna babu ba ka fahimta da kyau yanzu ka kamar hadisin da ke cikin muwatta na Imam Malik wanda wadanda suke ka fahimta da shi cewa babu kabari a cikin sallah saboda ga mala'ika Jibril ya zo koyar da Annabi sallah a cikin gaba ɗaya ba a yi maganar kabari ba amma sun manta kuma a cikin hadisin ba maganar karatun Fatiha ko ba maganar sallama <laughs> a cikin hadisin to sai a ce sallah haka annabi aka koyar da shi babu sallama ai ba zai yi ba an faɗi dai mafi muhimmancin abin da ya kamata ka sani marwayi ya kama mafi muhimmanci amma ba yana nuna babu ba kuma da muka zo gaba sai muka kawo hadisan da suka ce akwai to wanda suka ce akwai sai ka hada su da wancan don babu yadda za a hadisi ɗaya gamsu da kai cikin matsala sai taron hadisai masu yawa dama aikin ka shine lokacin da za ka karanta kowace matsala ka fito ka tara hadisan da suke magana akan wannan matsala ka fayyace ingantacce da wanda ba ingantacce ba to in ka tara ingantattun gaba ɗaya sai ka gina hukunci a kai amma ruwaya ɗaya ba za ta wadata na sai ina jin baka na fara karatu ba kullun da wuri kake zuwa amma yau kai lati eh ana yi duka mun faɗo nan tun da su ko da azumi ne mun ba komai abinda aka ce karka yi hadi abinda aka ce karka yi hadi jin dandanan abu a baki baya kare azumi sai in mutum ya hade kun fahimta da kyau don idan kana azumi kana yin alwala cikin alwalan kuma kana kurkure bai wajen kurkure bakin nan ruwan in yana dandano ai kana ji dandanan zai sa alwala azumi ya lalace dan haka abin da ya shiga baki ai bai shiga ciki ba sai abin da ya wuce ciki shine kare azumi amma abin da kawai a baki tsaya bai kare azumi ba yawa na ai mun yi magana kai muka ce shafar kai zai gaba daya ba zai shafa wani sashi na kai ba mun yi bayani a kai to daga kai shikenan eh. wannan babin sa zai zo nan gaba magana ne ya shafa akan saf akan safa ya halatta ko bai halatta ba babin sa zai zo nan gaba amma kafin ya zo takaitaccen magana ya halatta akwai hadisi dai har guda bakwai wanda suke nuna annabi ya ce ai shafa akan safa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ana ya eh, ya fara a ba zai yi ba ya zama talfin kake idan ka dauke sanan alwala ta wanke daidai sai ka tafi wanke daidai haka idan ka dauke salan bibi sai ka tafi wanke bibi har idan ka dauke uku haka ka yi wannan ka'ida kenan dukkan abin da ke sunar annabi ta nuna ana yin sa bisa ga sifofi daban-daban ba ka da wata sufa da wata sufa sai dai ka dauki guda ɗaya ka tafi da ita ka fahimta da kyau kamar yadda san qur'ani ya zo da riwaya daban-daban kira'a daban-daban in ka dauki kira'ar wannan zaka tafi da ita ne haka ba ka tafi da wannan kira'ar da wancan ba to ya kamata dai daga malamin nan kuma sai mu dakata da wannan tambaya hakuri gobe ma insha Allah muna nan gobe da magariba insha Allah muna nan tare saboda haka ba wani abu ne idan hali ya bayar kuma kila ka yarda wannan yadda hali ya bayar gobe dai tabbas muna tabbata kai ko eh to ji kuma insha Allah da ga mare ne ne ba wanda da kuma wata ba sai ya ga sai ga an shiga bayan yin shida ko bayan rabe minti yan biyar sai alwala ko ran wani ya idan mutum ba ya da akwai mutumin da yake da basir wanda nau'i na basir na sa yawan tusa to wannan yadda zaka yi dawa ba zaka fara alwala ba sai za zaka fara sallah idan ka riga kai alwala ka shiga sallah ko tusa ta zo kuma zaka shiga da sallar ka ba wani abu da kai da mai salisul bauli da mai salisul mazi a wannan lokacin kuncin ya zama daya akwai wanda ba ya iya rike fitsari ne zai ta dugowa ko da ya ya kama ruwa idan da ya je ko wajen ruku'i ko tari yayi sai fitsari ya fito wannan ya zama larura da cuta har kafin ya nemi magani duk lokacin da ya alwala zai shiga ibada sa kawai ya shiga haka ko da wani abu ya fito ba zai ta daina sallar sa ba eh? wanda suke mai domin wato ana duba wasu abubuwa in kana ci in yana ci idan yana ci <laughs> za a yi la'akari da wannan kafin a bai zama cuta ta gaba ɗaya ba kenan wannan amma muna magana kan abin da ya zama cuta ta yau da gobe ai shi yasa na ce in ya zama cuta ta yau da gobe amma dan mutum ya ce wani abin zai bata masa jiki yasa shi kaza wannan ai ba za a bashi wannan hukuncin ba tunda wannan wani abu ne wanda zai iya wucewa yayin da wannan abincin ya gama yawo a jikin mutum wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sai gobe idan Allah ya kai mu kuma gobe an ce bayan an yi karatu magriba na akwai kuma wani wanda ya wato gone aka ibrahim bako da da a mai da shi ya kuma gobe insha Allah domin malam bai samu sakon ba sai yau sai yau ka hanzarin barin samu damar in yi ba sai dai gobe bayan eh, Ibrahim Baku bayan an gama darasi a nan gurin insha Allah a fara Ibrahim Baku bayan sallan in Allah ya da Allahu akbar Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكيف فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ الله الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن na dauka a rediyo ko da ke ga mai dauka sai guda ɗaya ne amma hikimar samun masu dauka sama da ɗaya ko kasa ta wani zai samu da wani sai ga ya samu wannan karkashin wannan akwai hikimomi masu yawa na farko dai wanda bai je darasin ba ko baya da lokacin halartar darasin ko yana wani wuri zai iya amfana ta hanyar kasar na biyu wanda ya halarci darasin wani lokaci zai zanto yana bukatar abin da aka yi a baya ya manta yayin da ya koma gida yana bin kasashen da littafi sai ga karatun yana kara zama kamar yanzu yake kara fahimtar abubuwan da da lokacin da ke wurin darasin bai fahimta ba na uku kuma sai ga an samu kasar guda a littafi zan tuna a sakamakon irin wannan darasa ne muka samu aka wani hadisi a kasar gaba daya a wadansu darasa da muka yi a Maiduguri muka samu kuma sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon ta karshe a kasar muka samu littafin ahkamul jana'iz a kasar wajen arba'in da wani abu kamar ne yanzu kuma kitabun tauhid muke yin sa kansa tafi da ba zai gaskansa ba da sauransu da jirgin sama sai yawan gaske da sai ga mutane daga waɗansu mawulare waɗansu ma daga waɗansu kasashe suke zuwa kamar kano ko mai dubu neman irin waɗannan kasar wanda na tabbatar da aka ce za a ɗauki wannan ko su masu ta hanyar kasar ko masu abin nan za ka mutum zai hmm. zai da fa'idar sabuwar da na biyu galibi mukan yi tuyan wanda da albasa wato za ka samu da yawan mu muna halatta wuraren karatu inda ake karatu suka inda ake wa'azi faɗakarwa to matan mu kuma suna zaune a gidan su kuma kara da haka sauransu to sai ga hukunce hukuncin da muke so mu ji din nan ba ba mu kaɗai suka shafa ba har ga wannan mu kai to sai ga ko da su zo wajen zarafi ba idan mutum ya sai kasa da kyau gida ya ce maka musu sai ga kai kana fahimtar abubuwa su suna fahimta ba ba saba matsala hmm. amma idan kai ne kake fahimta su kuma da sauran za ka akwai matsala su ke kwarai da ke yi da haka ne wannan da suke sa suke ba da shawara da maganin kuma su kanta sun sayarwa ko ga wanda zai dan yi amfana daukan darasi a kan yana taimaka kwarai da lokacin da muke karatu a madina akwai wata hikima ma da muka rinka yi da ɗalibai malaman da suke karantar da mu irin a masallaci din nan akwai malamin da ya sauke littafi kuma ɗalibai sun gama rubuce shi gaba ɗaya hmm. kamar littafin nan na bulugul maram wani malami na karantawa don duk lokacin da ya je karshen babi kaza sai mu haɗa wato kamar a haɗa kwamiti na ɗalibai mutum hudu ko biyar wato ana rubuce duk sharhin da yake